yayin da ake shirye-shirye domin fara lig-lig na kasashen duniya daban-daban na bana na shekara 2017 zuwa 2018 a yanzu haka hankalin kungiyoyin kwallon kafa na duniya ya karkata wajen saye da sayarwan 'yan wasan kwallon kafa ne inda a yanzu haka wasu kungiyoyin suka fara sayan 'yan wasa domin gyaran kulob ɗinsu wasu kuma suna nan suna tattaunawa domin sasantawa a tsakaninsu da kungiyar da suke da bukatar ɗan wasansu wasu kuma sukan karɓo aron 'yan wasa ne wasu sukan ba da aron 'yan wasa a yanzu haka kungiyar ƙwallon kafa ta real madrid tana kan gaba wajen sayan mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta AC Milan mai suna Donnarumma AC Milan ta ce mai tsaron ragan har yanzu ya ya sake rattaba hannu a kungiyar duk da yana da sauran shekaru ɗaya da ya rage masa kammala kwantarakinsa a club din. Juventus ko na kasar Italy ta ki amincewa da ta sayar da dan wasanta mai suna John Quadrado kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Arsenal din daga kasar Ingila da Tottenham duka na kasar Ingila sun shiga sahu ɗaya wajen zawarcin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid mai suna Matthew Kovacic. ita fana bace tana shirin sayan dan wasa gaba na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City mai suna James Vardy Manchester United ta ce har yanzu bata ba da karfi wajen sayan dan wasan gaba na Torino mai suna Andrea Belotti har sai ta kammala da batun sayan Alvaro Morata daga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kafin ta waiwaya kan batun Belotti ita real madrid tana bukatar manchester united da ta biya ta fan miliyan 78 ita kuma manchester united ta ta dan wasan fan miliyan 65 inda ake sa za a kammala wannan ciniki a satin da za a shiga dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta bsd marco verratti dai hudu na dab da komawa kungiyar kwallon kafa ta barcelona akan kudi fan miliyan 88 inda daga baya kungiyar inda daga baya da kungiyar kwallon kafa ta bs din ta ce ba za ta sai da dan wasan ba ko da fan miliyan nawa za ta siya shi sai dai yanzu haka dan wasan ya samu goyon bayan wakilinsa shi yasa ya nuna sha'awarsa na koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona idan muka dawo wasanni da ake buga kuwa a tarayyar Najeriya bangaren Nigerian Professional Football League Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 25 a yau kungiyar kwallon kafa ta lobista za su karbi bakuncin rivers united za fafa ta wannan wasan ne da misalin karfe hudu na yammaci a agogon nigeria niger kamaru da kasar chad inda sauran wasan kuma za a buga shi ranar lahadi 18 ga watan yuni na shekara 2017 huta waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga